alƙur'ani mai girma muna cikin suratul araf kuma muna kan ayata wato 96 yau bakwai ga watan ramadan ko hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi sallama 1440 kafin mu ci gaba akwai wato tambayoyi kamar haka Ku tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum tambaya ta ita ce mahaifina bai da lafiya kuma girma ya kama shi ba zai iya azumi ba ni kuma dan albashi ne azumi hudu da aka yi ba ni da halin ciyarwa to yanzu na samu albashi na to malam to malam sai ma iya sai ka gane ba ko su ma iyali na zan ciyar ko kuma ko mai sai mai iyali zan ciyar ko kuma ko almajiri na ciyar yayi sannan sauran azumi da suka wuce su ma zan ciyar zan ciyar ne ko kuma shi to maganar zuwa mabukaci aka ce kaciyar, ko yana da iyali ko ba shi da iyali mabukaci ne shi ubangiji abin da ya faɗa ke auge ta'amun fi yawmin zai masgaba daba ciyar a wuri mai wahala mun yanda yi zamanto mabukaci saboda haka ba sharadi ne sai yana da mata ba kuma sharadi ne ba sai bai da mata shi ubangiji kawai ya ce ka taimaki gajiyayye yana da mace ko ba shi da shi kawai shi ake son ka ciyas sannan kuma batun azumi hudu da aka wuce an wuce ne ba ka da hali kuma yanzu ka samu hali saboda haka za a ciyar masu suma wannan shi ne ake da bukata don haka za a ciyar ma waɗanda suke mabukata kuma tun da kai ne mai ciyaswa kuma ka samu dama to sai ka ciyar ta azumin da suka wuce ai sun wuce ne saboda baka da hali kuma yanzu ka ce ka samu hali da aka so za a ciyar ciyarwa din mudu ake magana ba sau mudu na masara ko na shinkafa ko na gero ko na dawa dai abinda mutane suke ci mafi rinjaye shi ne za a cire mudu sai a baya in ya kai azumi bukaga watakila shi almajiri in ka ba shi mudun masara tsaba mai zai bi ta watakila ko amma dai mabukaci aka ce a babu wani ce assalamu alaikum malam da fatan malam yawo ne lafiya malam tambaya na shi ne akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'ar la'anta ga wanda aka kira sunan annabi bai karisa da sallallahu alaihi wasallam to dai ban san wannan hadisin ba inda har addu'ar la'ana annabi ban san hadisin ba amma dai ina jin zai taimake mu ya kawo mana hadisin shi mai tambayar amma dai dai na san abin da annabi ya ce albakhilu indi ko kuma albakhilu allazi zukirtu indahu wa lam yusalli alayhi wata ruwaya kuma ta ce ragima an allazi zukirtu indahu wa lam yusalli alayhi marowaci shine wanda aka ambaci sunana bai mun salati ruwaya ta biyu kuma tana cewa kamar a turmusa wato hancin mutumin da ya aka ambace ni sai ya ce sallallahu alaihi wasallam amma annabi yayi addu'ar la'ana gaskiya ban san wannan ba don Allah ya yi kokari shi ma ya kawo mana hadisin kuma sunan littafin inda aka faɗi cewa annabi yayi addu'ar la'ana akan wanda aka ambaci sunansa bai amma dai na san waɗancan kalmomi guda biyu cewa manzon Allah ya ce al-bakhilu marowaci wanda aka ambaci suna na bai musulati na biyu kuma ragima an huhu a turmusa hancin wadda aka ambace ni ba a yi bai yi musulati ma cewa addu'ar annabi ya yi addu'ar la'ana Allahu ala ni dai abin da ya bayyana a gona ban san shi saboda haka shi ya faɗa cewa annabi ya yi addu'ar la'anta ga wanda aka kira sunan annabi bai ƙarisa ba ma yace ba san bai ƙarisa mai ba ala'ayi ta halin dai mutane su ɗan rinka sauraron abu da basira kuma kafin su yanke musu hukunci to sai ce to amma akwai wani malamin da ya ce idan a cikin sallah ne aka kira sunan annabi ko a cikin karatu ko a cikin alkunut ba sai mutum ya yi wannan ƙarishin ba malam yaya bayanin yake bayanin shi ne ka koma wajen malamin da ya faɗi haka sai ya baka bayani inda ka ce mana wani malami ne amma da ni ka tambaya akwai matakan matsaloli har guda bakwai akan wannan matun da ba ni ka tambaya ba wani malami ne ya faɗa to ka koma gurinsa zai gaya maka dalilansa amma ni ina da matsaloli akan wannan in an gambaci annabi kuma ya zama ko a bayan sallah ko a alkunuti ko a karatun alkur'ani ko liman yana hudu ba matsaloli wajen bakwai ne malamin suka yi magana amma ba ɗaya da zan fada don ni ba ne aka tambaya ba na fata an fahimta saboda ya ce wani malami so ni ko ba na son a haɗa ni da wani malami akan wata magana wanda baka je ka tambaye shi ba mutane ya su ɗauko maganar wani sai su zo su fada a nan sai su ɗauki maganar mu a nan sai su je su fada wani malami ni ba na irin wannan kawai da tambaya ta kai tsakani da allah sai kuma ka bayani amma tun da yanzu wani malami kake son ko a yi masa kata-kata ko a masa ba daɗi ni ba na wannan sai a yi <laughs> yau ba saboda haka in mutum zai tambaye ni ya tambaye ni kawai abinda mai annabi ya ce mai Allah ya ce amma karkali kani da wani cewa wani ya ce kaza yanzu mu masa gyara ne ko mu masa yaya mu kuma ba mu muka ji maganar ba sannan kuma zai iya yiwa kai ka ji maganarsa ba maka fahimce shi ba ka ɗauko ta ka zo mana da ita zai iya yiwa inda yanzu haka muna karatun nan wani in wayarsa ta buga shi kenan sai ya fita ya bar maganar da muka fara ba mu kai karshen ta ba wajen warwa da matsala sai ya tafi da abin da ya ji abin da ya tsere masa kuma bai ji ba sai ya je ya tsora yawanci haka kuke yi layyata halin da ka yi haƙuri kuma muna buƙatar ilimin ka kawo mana shi wanda ya ce assalam gaskiya musulunci ba assalam kake ba mutanen rediyo ne suke salam mu mutanen hadisi assalamu alaikum wa rahmatullahi wani ya rubuta maka salam mu gaskiya maganar annabi ake magana ba magana ce ta yadda mutanen rediyo suke ko za ka rubuta test ka sa wani sml kawai shi kenan kawai Oh. ba a abbreviation a cikin alkur'ani hakanan ba a yi mahadisin annabi abbreviation shi yasa ma aka tafi akan cewa akwai masu rubutu sun zo kan sallallahu alaihi wasallama sai su sa shadow su yi masa bracket ina jin kuna gani usaimin ya yi fatawa ya ce ba daidai bane ka yi ma annabi wannan saboda ba a abbreviation akan annabi ba a yi kuma akan Allah abinda Allah ya faɗa complete shi ya kamata ka yi na jin kowa ya gani ko ba ka zaka ce salam ko ba ka aikewa a rubuta test ko a tura ma wani wannan aburbe ka tsaya ka ce assalamu alaikum ma baka sa wa rahmatullahi wa barakatuhu bare assalamu alaikum ya zo alqur'ani ya zo a sallamar sallah amma kawai kai wani abu haka ka wuce a ba yi ma'alla irin wannan abbreviation sunan Allah ya wuce wasa hadisa annabi sun wuce wasa shi ma mai wannan ya yi hakuri da fatan malam kana lafiya Allah ya ƙara ilmi da taƙawa ni ne na samu jarrabawa ta naƙasa sai yan uwa da sauran mutane suka ce wani ne ya sihiri tun ban yarda ba har na fara yarda daga ƙarshe sai na gane cewa ba haka ba ne to malam yaya zan yi da zarge-zargen bayan nan wato bayan nan mutumin da ake zargin mutumin da ake zargin ya zagi da zarge-zargen mutumin da ake zargin wato sanannen mutum ne to ta wannan shi ne abin da sa'ar ma da kaci da lokacin da ka zarge shi ka mutu to da ka gamu da matsala sa'ar ma da ka cike ba da Allah ya sa ba ka mutu akan zargin ba domin za ka mutu akan wani ne ya kashe ka shi kenan za ka je ka gamu da Allah ba ka da Allah ba ka da mutum domin duk abin da ya faru a nan muka karanta a kaddara ka bar mawa ka bar ma Allah so in an aibanta mutumin to akwai bukatar aje a ce masa ya yi haƙuri ya yafe mun yi maganganu marasa daɗi ko da ba a gaya masa nau'in maganganu ba amma za a iya neman su cewa ka yi haƙuri ka yafe mana saboda maganganu ne wanda suka taso amma dai yi amma muna neman yafiyarka to muna ganin watakila shi kuma zai haƙuri yafe shi za a ƙa'ida kuma in an zo ana gaya maka irin wannan ana son ka yafe kai kuma ba za ka tsaya ka ce sai an gane sai na san menene saboda kaiwa kana san Allah ya yafe maka wasu akwai ma abubuwan da ba a iya gaya wa mutum kawai ana neman ya yafe domin wasu abubuwan in an faɗe su tashi hankalin matsalar za dawo malamai suna da sabani akan misali wani mutum matarsa ta yi sakaci tana zina da mutane to kaga yana da haƙƙi a kansa a matsayin matarsa ta aure to yanzu in ka tuba zaka iya zuwa ka gaya masa cewa ga lokacin da aka yi kaza da matarka kaga ai musifa ce za ta fito a guda ba ta wasa ba na farko dai za ta rasa aura. na biyu kuma shi zai iya ma turawa ya kai gaba ya ce ka yi furuci da kanka kai kai zama kaga matsalolin ka suna da yawa wasu malamai suna ganin inda a samu tashin hankali watakila ma ba sa abu ya jawo rasa rayuka to ya tuba ya nemi fiya irin waɗannan abubuwa su ne ba a son majinyaci a rinka kawo masu wasu labarai in abu ya same ka a rinka nuna maka cewa wannan abun allah ne ga dama ya same ka jarrabawa ce daga wajen allah amma da yake al'umma ta jahilci ubangiji kuma tana yin abin da bai dace ba to sai ta je ta samu wani ta rinka cewa ai wane ne kuma wanda yake faɗan wannan magana ba shi da shaidar cewa wane ne ya za a fi ka samu mutum bayan da lafiya ka ce wane ne ya masa kaza to amma saboda ba kwa jin tsoron Allah kuma ba kwa tunanin abin da za ku afka a ciki komai ma ta fanjama fanjama sai mutum ya yi wannan matsala ce mai girma dan adam ya sa kansa cikin wannan in akwai yiwuwar cewa a same shi a gaya masa ya yafe to shi kenan a same shi ya yafe wannan shi ne na fata an gane muna kan fadin Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce, walau anna ahlul qura amanu na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم فأخذناهم بما كانوا يكسبون تبارك وتعالى يتي ولو دادي أن أهل القرى للي متادا القرية آمنوا ذاسوا إيماني واتقوا سكري دوكر الله lafatahana alaihim barakatun minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkar sama da kuma albarkar ƙasa muna kan bayani akan albarkar ƙasa sai lokaci ya ritsa wanda kuma mun yi magana akan cewa barakatul arzi daga ciki akwai alma ruwa wannan albarka ce ta ƙasa da sauran ma'adinai da ƙoramu da duwatsu duk waɗannan suna daga cikin albarkar ƙasa domin ɗan adam yana amfanuwa da su babu wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shi bai da nasa amfanin sai dai in al'umma ba ta gane amfaninsa ba amma idan an gane amfaninsa za a gane albarkarsa da abubuwa da dama a baya an wuce da su ana kallon su a matsayin wasu abubuwa da kamar ba su da amfani amma ilimi a cikin tafiya da ake yi da bincike suna fito da abubuwa waɗanda wato ba a tsammani daga ciki akwai nabatul a tsirran ƙasa waɗannan duka albarka ne duk wani nau'in da ka sani na tsirobi to yana da tasa gudumawa wajen ba mu al'umma jin daɗin rayuwa a rage wannan abu wanda yake ba da amfanin al'umma wato tsirrai a bayan ƙasa hakanan irin ma'adinai waɗanda suke cikin ƙasa duk suna cikin albarkar ƙasa hakanan albiha wato koguna waɗannan suna daga cikin albarkar ƙasa domin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya zuba a ciki na ni'imomi Allah kaɗai ne ya san iyakacinsu hakanan akwai al'anhar ƙoramu waɗanda su ba su kai kogi ba ko ana kiransu ƙoramu akwai aljibar duwatsu da dai sauran al'amura waɗanda suka shafi albarkar ƙasa waɗannan in mutanen alkariya suka yi imani zan bude musu albarkar sama zan kuma ba su albarkar ƙasa za su amfana da ita su rayu da ita rayuwa wacce take mai sauki ga waɗannan su ne abinda wasu malamai suka tafi akan cewa suna daga cikin albarkar sama suna kuma daga cikin albarkar ƙasa da allah tabaraka wa ta'ala ya ce zan bude wa mutane idan suka yi imani suka yi taƙawa to sai abubuwan da suke jawo katsewar albarka in Allah ya yi abu albarka to akwai abin da mutane kuma za su aikata sai ya zamanto ya ana su amfanuwa da albarka wannan kenan ya shafi abubuwan da mutane suke yi wanda yake sa kayayyakin hannunsu da abin da suka mallaka ba su yi albarka saboda waɗannan munanan ayyuka domin su waɗannan ayyukan ba sa shiri da albarkar ubangiji inda albarkar ubangiji take to su ba sa gurin inda kuma suka kasance a gurin to albarkar ubangiji kuma ba ta kasancewa a gurin wannan su ne kalubale da suke gaban al'umma wanda wani allah su suka jawo toshewar albarkatun ƙasa da kuma wani allah su ne suka jawo albarkatun ko toshewar albarkatun sama kuma ayyuka ne waɗanda suna maimaituwa a cikin al'umma su ake kira asbabu in baraka sabubban yankewar albarka daya daga cikinsu shine abbala watakila mutane za su yi mamaki ta za a ce mutuwar aure yana kawo sababin yankewar albarka su malamai suka ta doguwar magana a kai suka ce ai shi dama albarkar aure ai auren albarka ce wanda albarkar albarkarsa ce take sa samar da ɗan adam in an katse shi kuwa to za a katse albarkar bunƙasar ɗan adam ba bayan ƙasa sannan in kuma har aure zai zama yana katsewa kuma baya dawowa to abinda zai maye gurbinsa shine zinace-zinace to idan zinace-zinace suka zo kuwa to albarka ku za ta tafi kuma na ganin istin istinbadin su yayi ko bisa abinda suke kallo cewa in aure zai yi mutu zai runka mutuwa to zina za ta yi. yaduwar zina kuma za ta kashe albarka ko da an samu 'ya'ya za su zama ba masu albarka ba ne saboda kenan sannan suka ce to ai shi auren gaba ɗayansa duk duniya tana rayuwa ne akan aure gaba ɗayanta duniyar ba sun faɗaɗa labarin su da tunane-tunane iri daban-daban sai suka fara wanda ya samu abin nan wato abin nan wanda ya samu amfanin gona to ai bai samu ba sai ta hanyar auren tsirrai sai da suka yi aure amfanin gona ya fita kenan albarkar da ganin take sannan ruwan sama suka ce sai an yi aure yake ake samu shi tsakanin gajimare da gajimariya ko gajimare da gajimare sannan ake iya samun ruwa mutumin da duk ya nama ya ƙoshi to sai da dabbobi suka aure suka haihu sannan ya samu nama hatta kaji da kifaye da awaki da sharu da sauran dukkan nau'in dabbobi aure ne ya haifar da su kada ƙarshe ma dai suka ce babu wani ma arziki wanda ba aure ne farar da shi ko ma wani irin arziki ne aure ne kawai ko za a yadda da su anan nan ko ba ku yadda ba saboda komai aure da yake samar da shi yanzu ko wannan wutar an ce in wayoyin ba su zama masu aure ba ba za a same ta ba to me kenan in duk aure katse a ko'ina to za ku wahala albarka ta tafi ko an ce wayoyin sai sun zama da wane ne da wane ne sannan suke ba da iya ko shi ya yasa ubangiji ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kowane ma abu da ka gani sanadiyar ma'aurata biyu ya zo har kai sanadiyar ma'aurata ya kazo duniya sau da aka kenan idan babu aure akan komai to barakatun ar zai tafi a ba samu albarka ba a komai zai lalace shi za su ka kawo daga cikin abin da yake yanki albarka shi ne mace-macen aure suna sabbaba rashin albarka a bayan kasa, kuma mutum ya gani ko 'ya'yan da ya haifa ka haifi 'ya'ya kamar bakwai ko takwas da mace sai ka kori uwarsu in suka yi arziki da wuya su amfane ka da shi sai dai su koma gindin uwarsu saboda yanzu haushin da suke ji shine ka kaɗe maganar zama da uwarsu kuma ba ka da bayanin da za ka iya musu tare ƴaƴan bayan sun gama jami'a kamar guda bakwai ko goma duk wasu ne ta haife yanzu ba ta nan ka ce ayi uwar kunnan saboda mugun halinta su yarda da kai <laughs> zai yi to yanzu ka katse ma albarkar duk arzikin da za su samu kai ba za ka same shi ba sai in Allah ya tarfa musu imani cewa sun yarda da uban wato a taimaki iyaye wa bil walidayni ihsana sun yadda da wannan nan ma kuma watakila sai sun yi da gaske kwarai da gaske su fi karfin uwarsu don za ta zuga su in ba sa'a wani baban naku ko ba za ta faɗa ba kaga kenan in ta yi tasiri ba za a taimake ka ba wani baban naku to gaskiya ne a yau za ka rubuta za ka ga cewa shekaranta ashirin da shi amma ya kore ta to ai dole ta ce wani babansu duk shekara ashirin baka gane matan nan tana da laifi ba har shekara talatin wata ba za ka samu talatin da wani abu ake rabuwa yanzu wani yana zaune yana jin mu kuma ya shiga wannan halin bayan da zami wallahi sai mun fada kuma matsala ce hakan wani abin yana faruwa saboda sai ya rasa yadda zai wani bayani za ka yi cikin shekara talatin da wani abu wannan matar duk ba ta yi laifin da za a sake ta ba sai da ta shekara talatin wasu abin da yake jawo musu wannan budurwar zuciya yana da budurwar zuciya budurwar zuciya kuwa sai ga mutum ya tsufa amma yana son ya aure budurwa wata ma kamar jika ba fana ce laifi ba ne yau karka ɗauka laifi ne oh. ɗaya eh, yarinya ta yadda za ta aure ka shekarunka shi kyanan kana da budurar zuciya ba ita ta sani ba amma dai ko kana da budurar zuciya ba a cika samun yarinya ta aure ka ba sai kana da yan kwabbai a hannunka ba ka da shi kam babu yadda za a komin samartakar ka za su kasa ka yanzu Allah kana saurayi dan shekara ashirin ba ka da kokobo ba ka da gurbin komai sai wani mai shekara hamsin ko sittin sai ya zo ya kai ka bango lai daga ya zo ya faka ya ce kaga saboda haka wata take so mai naira ya kuma babu shi za a samari ba wani maganin farin jini illa ku nemi kudi na wannan yana daga cikin abin da yake sabbaba yankewar albarka ta wasu na biyu a zunu zunubai suna kawo yankewar albarkar al'amari shi kan zunubi har ma ruwan sama ya kan hana to kaga kenan ma gaba daya arziki ya toshe kira domin zunubi yana hana a samu ruwan sama shi sa za ka yi an rasa ruwan sama ya ta umurtar mutane da su tuba saboda zunubi yana toshe ruwan sama har ma kwari a ƙarƙashin ƙasa su ma suna kaiwa ƙara suna cewa wasu mutane suna rayuwa a bayan ƙasa sun aikata zunubi an hana mu ruwa suna ƙarƙashin ƙasa saboda in Allah ya sakar da ruwa yana ratsawa su sami sauƙin zafi in su rasa ruwa a ta maganar ta da yana cewa har kuna ma ta yi magana cewa kuma ta la'anci ɗan adam ɗin da yake zunubi suna ƙarƙashin ƙasa cewa ta hana ko sun hana samun ruwan sama kaga ruwan sama kuma in aka rasa shi to dukkan albarka a rayuwa to ai ta samu matsala abu na uku abin da yake yanke albarka shine al-isra a baka dukiya sai kai tanubantaranci da ita yana hada dukiyar sai albarka sai yanzu ka samu kudi sai ka ta bude gidan rawa kai baka gina masallaci mu baka gina makaranta mu baka gina gajiyayyu kuma ba ka taimakon waɗanda suka kasa dukiyar ka gidan rawa ake kafawa a kawo makaɗa a zuba a kawo kayan shaye-shaye a zuba a kawo 'yan mata a zuba a ta kiɗa ana rawa ta wannan dole ba za ka yi albarka ba kuma dukiyar ka ba ta yi albarka kuma ka kama hanyoyin katsewar albarkar rayuwa da katsewar dukiya duk ba za ka same ta saboda almubazzaranci yana yanki samun albarka daga wajen ubangiji daga cikin rayuwa daga arziki abu na hudu wanda yake jawo katsewar albarka musamman ga ɗan kasuwa kasratul halal yawan rantsuwa wallahi ni ma ban same shi kaza ba kafin ka sayar da mutum kai ta rantsuwa wannan ko an sayar an daidaita an rubuta rasid an biya ka kudin ba su albarka ba ba za ka ji daɗinsu ba saboda kun san na ce muku albarka ita ce samuwar alherin Allah a cikin abu kuma ya dawwama wadda ba zai gushe ba to wannan shi ake kira albarka Allah ya sa alheri a cikin abu kuma sai ya dawwamar da wannan abun ba zai gushe ba cikin wannan abun din to wannan abun ya zama mai albarka to yawan rantsuwa akan kasuwanci suna kawo rashin albarkar kudi daga kudin ba za su yi albarka ba kuma dama ita albarka shine ta kwantar ma da hankali ta baka nutsuwa kuma ta taya ma kuma ta isar maka kuma ta gamsar da kai ba tare da wato kadan ba wannan ita ce albarka to yawan rantsuwa yana kwashe albarkar kudi ko an same su an tara su Ku sai zamanto ba za su nutsar da mutum ba ba za su ba da nutsuwa ba kuma ba za su kawo mai shi futu ba ba kuma zai samu jin daɗi a rayuwa da kwanciyar hankali ba saboda ita albarkar babu ita abu na biyar wanda yake jawo yankewar albarka shi ne arriba samun riba a cikin dukiyoyin mutane to allah ba zai sama dukiyar albarka ba yanzu kun ana da kuɗi da yawa amma kusan za ka ga cewa albarkarsu ta yi kaɗan ga kuɗi masu yawa a dankare amma kusan ba su da albarka min albarkar ta yi kaɗan watakila ka ga mutum ya cika aljihunsa har ya yi tudu yana risawa amma ɗan kayan da zai sayo da shi sai ga kudin ba su iya biya masa bukatar amma an yi lokacin da ake dan kulle kudi a cikin rarita ba ma wani abu mutum ka ganshi ma ba za ka yi tsammanin kudin amma idan ya je sai kaya sai ya kasa daukan kayan ma saboda albarkar kudin amma yanzu dan abu kadan za ka rike kuɗinka kuma sun tafi da yawa su cika guri amma dai Allah ya kwashe musu albarka saboda riba ta yi yawa a cikin dukiya don haka sai zaman to dukiya ba za ta yi albarka ko idan riba kuma ta shiga to ita wato har rayuwar mutane tana kwashe mata albarka har abincin da mutane suke ci tana kwashe albarka har ma tsirrai da 'ya'yan itatuwa duk tana kwashe musu albarka idan riba ta yawa ga wasu malamai masu sun matsa suka ce hatta iskar da take kadawa riba tana gurbata ta da zaman to ana shakan iska ne bisa larura amma dai ba wai albarka take ita saboda riba tana shiga ko'ina Allah tsare wannan na daga cikin abin da yake katse albarka a rayuwar al'umma a kuma ƙasa idan ƙasa ta sa harkar riba a gabanta to Allah yana katse mata albarkata abu na shida wanda yake jawo abin nan yankewar albarka shine al-ma'azif war-raqisat wal-aghani waɗannan suna kawo rashin albarka a cikin al'umma makaɗa su yawa a cikin mutane yana sa a samu rashin albarka a rayuwar mutane rakisat shi dai a rinka samun 'yan mata masu rawa balagaggu waɗanda ba su taɓa aure ba aikin su rawa za a iya su ba su a hotel kawai a zira musu idanu suna ta rawa wani yana rage albarkar ƙasa kuma yana rage albarkar sama kuma yanzu kaga wani mutum ko zaɓe ya ci sai je kama hotel ya tara 'yan mata a yi tarawa a yi ta ihu wai ya ci zaɓe kuma wannan ita ce godiyar da ake ma'alla ba daidai ba idan al'umma ta zamanto haka to za ta zamanto ba ta da albarka wal'agani masu rera waka da 'yan rawa da makaɗa waɗannan suna kawo rashin albarka a ƙasa kuma su ma'ayi suna faruwa ko ko babu su ne tukila ma wasu suna jin ma'ayi na bakwai daga cikin abin da yake ɗebe albarka alrishufin bai wato ha'inci a cikin saye da sayarwa wannan waya ce misali an san kudinta sai a cire ta a kwali a samu wanda bai sani ba a sa mata kwali mai tsada a nuna ita ce a ciki kuma wannan yadi ne mai arha amma sai a cire shi sai a sa shi a ledar yadi mai tsada har inci gishu ne a kasuwanci ko kuma ka sa wani abu wanda zai sa abun ya canza launi a idon wanda zai saya misali launin nasa ba shi ba ne amma an sa wata wuta ta canza masa kala sai da safe ka zo ka gani ba haka abin yake ba wannan nau'i ne na ha'inci ko kuma yin dabbobi ne mutum ya ba ma dabba kanwa ta sha hantsanta suka ɓulɓul ko'ina sai an saya a tafi da ita kafin a isa ta lalace ko kuma mutum ya yanka sani saniya mahauci misali sai ya ɗauko naman ya zuba a rabin drum na ruwa naman yana tsotsar ruwa ana yankawa ana sayar maka kilo watakila ɗaya bisa ukun nauyin naman ruwa ne wanda ya tsotsa in an zo an sa shi a tukunya sai ya narke wannan duka nau'i ne na ha'inci a cikin kasuwa algishi filbai haka nan mutum ya rinka ƙarya akan wani abu don ya sayar da shi shi ma gishi ne haka nan mutum ya sayar da mota a mata a yi mahodin fenti amma injin tsoho ne mai ta kallon taras shi ma wannan gishu ne duk wani abu da za a so ko a zo kawai a kawata abun a idanu amma a cikinsa ba haka yake ba wannan har lemo zai iya shiga da sauran abubuwa da ake fesa musu mai don su yi su ba mutane sha'awa wakun ba haka abin yake ba duk wannan nau'i ne na gishu a kasuwanci yana yanke albarka a ƙasa ko kuma mutum ya ce canja litar mai yana da gidan mai ya sa iska ta rinka famfo iskan da ba shi kake mayan da ba shi kake sha ka sha na dubu biyar amma a hakika ne in za a bar shi a kan yadda yake watakila na dubu uku da ɗari biyar ka sha wannan nau'i ne na gishi kuma duk allah bai tambaya a kansu kuma duk waɗannan suna rage albarkar dukiya suna kuma rage albarkar mai yi kudin ba za su yi albarka ba duk inda wani nau'i ya shigo akan harkar ciniki aka sa gishi to yana ɗebe albarkar wannan dukiyar na takwas alkhida yaudara yana rage albarka misali wannan abun kasa za ka sayar sai ka ba mu wani ya sayar idan ya zo gurinka daga can wanda zai siya ya dubu bakwai, amma kai kuma in ya zo gurinka yana ce ma biyar aka kaga diyan da aka yi akwai dubu biyu a sama na yaudara akwai waɗanda suke irin wannan harkar ka ba su kaya na sayarwa sai su zo su ce maka dubu biyar aka saya a wajen mai saya kuma mai sayar wajen dubu bakwai ya saya nau'i ne na yaudara ko kuma mutum ya zo ya zauna da kai ya tafa ɗan wasu maganganu ina ganin akwai bizina wanda za a ciri ba da an yi kaza da kaza da kaza da kaza ai ka gwada ka gani abin ai akwai riba wani ma yayi an samu alheri kuma yaudara ce wani ma an yi an samu alheri wani ma ya ta kirga maka wasu mutane shi kenan da haka sai ka shiga sai ya zama ba uwar kudi ballanta na riba ya tafi wannan yaudara ce ha'inci ne a cikin al'amara duk mai yin wannan ba zai yi albarkar daga ƙarshe dole sai an gan shi a rana dole ba yadda zai yi da ƙarshe sai Allah ya sa ruwansa ya ƙare ƙarerayin za su ƙare ba yadda za kuma kila je shiga hannun 'yan sanda daga nan shi kuma kai da aka cuta ba ‘ya'yansa da danginsa su za su taru su rika zagin ka suna cewa ai ka cuci babansu kuma su ba ka ganin cutar da babansu yi saboda rashin adalci na wannan al'umma malam rashin adalci na wannan al'umma din ya kai wai sai ka ga mutum duk kawai batun nasa yake yi ba ko nasa ba shi da gaskiya yanzu haka muke ko a ƙabila ko a masu sana'a duk haka ake haka za ka gani sai ga mutane sun taru an samu wani a cikin ƙabilar su mara kirki amma suna ta bin bayansa saboda shi ɗan ƙabilar su ne haka kuma za ka gama su nau'in sana'a yanzu wani zai zo ya tukin ganganci ya kaɗe mutum sai ga kowane dan a caba ya zo sai fakin din mashin ɗinsu sai ya ce buɗa gaye ya buɗa sai ya ɓace kaga har inci na wai yanzu sun taru sun taimaki azzalumi saboda sana'ar su ce haka to haka duk masu sana'a suna shiga irin wannan hatsarin ba su ma san suna shiga ba wani mai sana'a ne dan uwansu zai je ya laifi sai a taru kawai sai a tsaya wai dan union ɗinsu ne me yasa za a masa haka kuma a adalci ya kamata a hukunta shi don laifi amma sai kaga an taru wannan kuma in ya taso karka manta in ya taso shi kuma akan manta da bambancin ma addini sai a watsar da addini kawai a ci gaba da kare wannan sana'ar jama'a ko baya faruwa ne sai ga hatta addinin ma an manta da shi kawai dai abokin sana'ar ne ko maya ne sai mun kwato shi yau da ka sai kun mu kwato azzalimi saboda tsabar yaudar kai da ake an ƙi abi Allah to wannan yana kwashe albarkar mutane yana kwashe kuma albarkar ƙasa to in ku haka ne kun san kamar an yi rijista da a kwashe albarkar ƙasa ko da albarkar sama tun da duk ana yi kuma suna daga cikin abin da suka hana ƙasar ta yi albarka na tara katu'ur rahim shi ne yanke zumunta tana kawo rashin albarka a bayan ƙasa saboda annabi ya cewa wanda ma yake son a buɗa masa arziki to ya sadar da zumunci kaga kenan albarka za ta sauka a sadarwa to a tsinkewa fa za ta tsinke abu na goma wanda yake sa albarka ba za ta samu ba ɗalabin rizki bil ma'asi mutum ya rika neman kuɗi amma ta hanyar sabo abinda duk Allah ya haramta shi za ka je ka sayar an hana sai da giya amma kana sayarwa an hana sai da kwaya amma ita kake sayarwa kuma kana sa ba za ka yi albarka ba yadda za a yi sai ka faɗo mutum saboda an hana abin da zai lalatar da hankulan mutane sai ya ga ana samun kuɗi sai ya koma sayar da wannan abin kwanan da ake gaya wadda cewa wai totolin din nan wadda rina ake sai da shi amma sai da ya dawo dubban neroli wasu masu suka sayar suka samu kudi suka tafi umra eh saboda haka ga munan mun zo Allah duk abin da za a yi ba dai ka hana a sayar mata mun sayar sai yaya ba za ka yi albarka ba lokaci zai yi wallahi da sai ka rena kanka in ba ka rena kanka a wannan duniyar ba za ka rena kanka a lahira sayar da haram ba daidai ba ne duk abin da Allah ya haramta ka daina zuwa kana abu na ɗin neman kuɗi ta hanyar sako kaga wani kuma hatta mushen jaki yake ɗiba yana sayarwa saboda yana samun kuɗi a kai mushen jaki ba zai je ya sayar ko a kashe jakin ya ɗauki fatar ya je ya sayar haramu ko baka ji ba ne haramu kana sai da fatar jaki haramu haramun jama'a to wani yanzu yana nan shi kuma aikinsa kenan wai har bin ma malamai yake yana tambaya wa za ka tambaya akan wannan ko jahili ka tambaya a je ka samu ko da sarkin jahilai in akwai shi in ka tambaye shi zai ce masu yadda mushen jaki ta haramun ne ko ba ilimi sai ya gaya maka wani shi ne ɗalabul mali bil ma'asi neman kuɗi ta hanyar sabo abu allah ya haramta shi sai ga mutum ya zo ya tsaya wai shi zai wadda ya samu kudi abu na goma sha ɗaya adamu ta'addubi fi talabin rizik rashin ladabi a wajen sayar da abin a wajen neman kudi rashin ladabi ba za ka bi ladubban kasuwanci ba sai kawai kullum abin da kake kafa hujja da shi shine jarinka in an ce abu kaza ba daidai ba ne a ciniki cewa to ai kudi na ne kuma kayana ne in ka gaya ma ko wannan rashin ladabi ne annabi ya ce ga yadda za a yi ka ce a kayana ne kawai in ka gaya maka ka sai in bai ma ba kenan? kana neman kudi da ba ladabi a ciki ba ladubban shari'ar Allah haka kawai kake abinka kowa ya ma magana oho saboda yan jari hujja so baya albarka irin wannan abu na goma sha biyu azina zina tana ɗebe albarkar al'umma tana ɗebe albarkar rayuwa tana ɗebe albarkar dukiya tana ɗebe albarkar ƙasa tana hana a cin maburi da dai sauran wasu al'amura wadda zina take jawo abu na goma sha uku shi ne adamu ikhirajin zakat rashin fitar da zakka a dukiya yana sa allah ya ɗebe albarkar ƙasa ya zama to ƙasar ba ta da albarka sai mutane su zaman ga kudi sun dan karatun da sun ibitar da haƙƙin Allah sun ki su ciyar da waɗanda aka ce in an ciyar da su Allah zai musu albarka sun ki sun ki su ba ma waɗanda Allah ya ce in an ba su za mu sa albarka sun ki su ba ma waɗanda Allah ya ce in an ba su za mu yi farin ciki mu sa musu farin ciki sun ki su bayar sun rike dukiyarsu saboda dukiyar ta ce zakka ba za su fitar ba to yana sa kai ma ba za ka amfana da kuɗin ba domin ba wani abu ne kudi su amfane ka shine ka ci ka amfana ka yi alheri ka mutu kuma ka shiga aljanna ta na su to duka za ka gani shi za ka ga mutum hamshaki amma irin abincin da yake ci shi kake ci saboda shi karan bautar kudin yake ba daɗin su yake ji ba yana zaune ne da su in kai kuka shi ma sai ya kuka yana zaune ka ce kai amma fa duka ana shan wahala ce to ai haka ya dai rayuwa bayan sai dai a hankali shi ma yake haka yake gaya maka saboda haka dole taya ka kukan zai shi ba bai huta ba yana kuka harshensa ya iya gode ma Allah kai in kai kuka madadin ba ka da shi shi kuma ya ce ah, alhamdulillah Allah ya ya azurta mu zai muna godiya ma Allah akan mu a ah, ba zai iya ba shi ma bude baki zai ya taya ka ka san rayuwar nan sai hakuri ya ga za ka matsa sai kada rigar sai tashi a gudun don ya sai an jima abin bayan bai da ka shi ma gaba zai kawai sai ya rabu da ka wannan bayan na biya masa tambaya ta zai an jima da ka shi za ta haka yawanci masu kudi suna tsoron talaka wallahi malam daga ya hangi talaka sai gaban sai faɗi don yana ganin complain da a kawo ina masu kudin ko ba haka ne. wani ya magana wani to kaga matsala kenan saboda haka tun da ba zai iya ciyarwa ba to shi ma tsoro yake a yi magana in ka koka zai koka saboda baya fitar da haƙƙin zakka ta dukiyarsa abu na goma sha hudu shi ne algishu filmizan. ha'inci a sikeli yana sa a kwashe albarka abu ne auna shi ake yi sai ya je a ƙara masu kerin wani abu da zai yi nauyi ya ta ja wannan yana kwashe albarka abubuwa na wani ake samu su steli yanzu suna da yawa mai lemo da ya kamata ya sa su keli mai ayaba ya kamata ya sa su keli mai sai da karas ya kamata ya sa su keli mai sai da gauta ya kamata ya sa su keli mai sai da gurji ya kamata ya sa su keli duk waɗannan su keli ya kamata su sa hmm. in ba kama kasuwancinsu ba zai tafi daidai ba saboda awu ake nauyi ake siya duk waɗannan ne ake sa musu haka mai sai da tattasai da tumatiri aunawa ake ne ake sa ba kullawa ake a da ana cewa naira goma goma ba ko kan kai wannan cinikin ma a musulunci ba ciniki ba ne don haramun kawai kake to wannan yana jawo a kwashe albarka a cikin ƙasa matsala ce babba duk waɗannan haka suke haka abin da ya shafi gidajen mai duk su ma nauyinsu ake siya haka irin su pure water irin su faro irin su juice duk waɗannan wato rubutu ake musu ka saye su akan sikelin da aka rubuta musu shi ne rabin kilo ne ko kilo ne wannan duk a auna su akan su saboda ai sai an sa su akan nauyi ake iya gane cewa wannan abin kilo ne ko rabin kilo ne duk waɗannan akan awu suke tafiya ba a cinikin su haka nan kawai to wannan duka nau'i ne na abin da ya kamata a gyara su haka bangaren da ya shafi abin nan sai da ganyen yakuwa ko karkashi waɗannan kasa su ake su ba a auna su kashi ake yi ba wai kawai sai ka zo ka miƙa naira ashirin sai kwalma ɗaya yanka kawai sai zuwa maka kai gaba ba haka ake ba inda musulunci za a yi amma a yi haka kawai a zuba maka alida yanzu tsakani da allah wanda ya zai ba da naira ashirin shi ma haka za ka ba shi wanda ya kawo naira sha biyar duk kana iya daidaita su to shi yasa duk abin da ya shafi harkar ciyawa ganyen yakuwa ciyawa ne alayyaho ciyawa ce karkashi ma ciyawa ne su duk waɗannan nau'in sai musulunci ce juzaf a kasa sai a kashi kwallo kwallo ba ruwa na da zai bushe ba ruwa musulunci da zai bushe kai kasan yadda za ka kar ya bushe ko ya bushe amma dai ka kasa mai siya in ya zo ya zaɓa haka musulunci ya ce saboda shi ba zai aunu ba amma irin masu gidan mai duk waɗannan mita ne ake siya haka bai ulbarnamaj abinda aka yi programin ɗinsa aka bar shi akan haka shi za in ka zo sayan kati za ka ga naira ɗari katin naira ɗari za ka gana naira ɗari biyu za ka gana ɗari biyar za ka gana dubu ko barnamaj mai programin ne wannan an yadda a sai da shi a haka amma a baka abin da ka siya in na ɗari biyar ka siya a baka na ɗari biyar kuma idan ka bude kasa zai nuna maka biyar ta hau wannan cinikin ya halatta shine bai'ul barnamaj ciniki na program wanda an yi programming din abun akan haka to shi wannan bai da matsala to ire-iren waɗannan nau'o'in ciniki suna jawo rashin yin su akan ka'ida suna taimakawa wajen kwashe albarka a ƙasa sai Allah ya hana albarkar sama to kun san ko muna da matsala ko ba yar karama ba matsalar da muke da ita wannan yasa ba ma jin dadin kudi ba ma jin dadin arzikin da Allah ya mana saboda wannan matsalar abu na goma sha biyar da yake jawo rashin albarka ƙillatul istighfar fil hayat mutane su zauna ba sa istighfari yana rage musu albarka a rayuwa ba za ka share fili na musamman ka zauna kai istighfari yana kwashe albarka yana rasar da albarka a ƙasa saboda ubangiji ya yi alkawari in an yi istighfari zai ba da ruwan sama zai ba da amfanin gona zai sa koguna ba za su kafe ba zai ba da 'ya'ya na gartattu, zai ƙari mutane duk a cikin istighfari barinsa zai rasar da waɗannan abubuwa a cikin rayuwar al'umma saboda haka idan rayuwarka ta zama babu istighfari a ciki to ba ka yi albarkar rayuwa idan kana istighfari to rayuwarka za ta fi albarka shi yasa dan Abbas ya to ruwaya yake cewa duk wanda ya lizunta ma kansa yawan istighfari to zai yi rayuwar da babu kunci a cikinta ana rayuwarsa za ta zamanto walwala za ta zamanto da sauki zai zamanto ba zai samu damuwa ba abu na goma sha shida shi ne kasratu duyun yawancin bashi yana rage albarkar dukiyar ƙasa babu dalili sai mutum ya ci bashi yanzu kuma mutane sun mai da bashi ma har ma kirari wa aiki in ka matsa wa mutum waye biya ka kudin ka sai ci masa wai cikin kowa ma da akwai wa hanji ne wai bashi hanji ne a cikin kowa akwai cikin gare akwai amma ba cikin kowa ba to mutane idan suka mai da cin bashi sana'a halinsu to za su rasa albarka yawancin bashi to yanzu ka kaga mutum har naman kaza yake kafa bashi shi fa ba magani ba ne naman kaza kawai wani abu ne na jin daɗi ko da shi ko ba shi za ka rayu to me na ce sai ka ci bashi haka kawai wai wai a bashi bashin kaza kuma biya nawa wai tsakiyar wata ko farko maye ne kai haba to wannan wannan abun shi ya sa kake ganin ma'aikata kowa yana cewa albashi wai bashi wai albashi bai da albarka wa gaya maka ba wanda ya gaya maka wallahi duk mutumin da ya aiki bisa ka'ida bisa yadda ya kamata aka biya shi ba wani kuɗi da bashi da albarka in ka bi hanyar da ya kamata saboda mutane sun kauce ma hanya wai shi ma'aikaci ma har alfahari yake wai shi kawai shi fa kawai fa ba zai rayu ba dole sai da bashi to irin wannan ka'idar ne shi yasa duk kuɗin da ka karba na salari ana biyar ga wata sun kare saboda ka riga ka lizumta maka wannan kai da bashi kawai kake rayuwa to yana kwashi albarka yawancin bashi babu dalili ka bari sai bukata ta kai bukata iyaka wadda labudda ba makawa ne to sai ka ci amma haka kawai abin da babu dalili in ka ɗebe shi kullum bashi kake samu kanka to za ka rage makanka albarka duk abin da ya shigo hannunka ba zai albarka ba kuma wannan ina ganin kamar zahirin ma'aikata za su yarda da wannan magana sai dai in zari za a ba coge ba inda za a faɗi gaskiya kusan ma'aikata sun mayar da kansu a haka saboda sun yarda kawai shi kenan mutum sai ya zo ya samu ne da ya sa lafiya lafiya kalau lakasar garin ya yi kaza da kaza ba ne bashi in allah ne an biya albashi zan biya ba na to shi kenan sai ba da bashi ana biyan wata din sai ya canza hanya kaga wannan bashin kam yanzu an ajiye shi to zai je gaba kuma to wannan wanda zai yi wata biyar yana haka ka gaya mun yadda zai yi albarka ya za a yi albarka a cikin dukiyar da ake su ya ci a nan bai biya ba ya ci a can bai biya ba kasratu duyun ya yawaita bashin a kansa har bashin yanzu ya zo ya fi ƙarfin albashinsa kaga fa wai loan wasu shekaru nan ana bayar loan na na mashin ko dubu sittin ne gwamnati da haka da wasu sai ta gaya mana lokacin na dubu sittin ne gwamnati mashin ka karbi loan dubu sittin na mashin sannan ka zo ka sai da shi dubu arba'in kuma kai ta cewa sai Allah ya sa maka albarka a ciki Allah da wasa yake yi bai'ul aina akwai bai'ul aina wanda yake haramun ne shi ma kuma shi ake yi mutum ya ce maka wannan waya ko ka zo yanzu kawai ka karbi turmin shadda ko wani abu lokaci ya yi ne a haɓa kai kuwa ko mutum ya karbi wani abu haka shi kenan dubu goma ka gane dubu goma fa ake zai da ita amma tun da bashi ne to za a sayar maka ita dubu sha ɗaya ko dubu sha biyu to shi kenan sai an rubuta cewa bashi ake bin kaza dubu sha da sai ce maka to ai yanzu tun da kuɗi kake nema kuɗi kake bukata ba wannan wayar ba nawa kuma za ka sayar mun ita shi kadai fa yake wannan zagayawar a ciki kuma sai ya sayi ta dubu takwas sai ya ɗauki dubu takwas sai ya baka to wannan shine bible ina haram kuma mutane sun yadda suna yi jama'a ko ba a yi to wannan yana zamantowa ɗaya daga cikin abin da ya nakasa ƙasa ba za a samu albarkar sama ba ba za kuma a samu albarkar ƙasa ba to muna da matsala jama'a shi yasa muka ce sai mun karanta abinda suka rushe ƙasar suka rasar mata da albarka zai ta ba ta da albarka waɗannan abubuwan su suka da ba mu zo tukuna akan bashin gwamnati ba wanda haka kawai ce wani ya ta karkara ko a waye ce mu ba da yawon kowa bai suwa suka ciyo mana bashin kuma mai aka yi da aka ciyo bashin sai kawai wani ya takarkar shi a jiharsa sai ya samu wasu tsiraruwar su 'yan majalisa sai kawai sun yi kiliyarin ɗin kansu sai su ciro wani abu su zo su zuba a kan al'umma da ruwa da interest da wane ne da kuma da riba da bene ne duk waɗannan mutane da ba su wuce hamsin ba a jihar ko kuma ba su wuce dubu ɗaya ba a ƙasar su suke yanke hukunci su yi wannan ba za su tuntubi kowa ba to dole allah ya karye ƙasar saboda Allah ba zai sa albarka ba ciki mafi rinjayen kasashe da suka talauce ba su suka da irin wannan su suka lalata kasa ka dubi wani tabi da ake kira harakatul mali wato harkar dukiya yadda ake tasarrufi da ya zo magana akan cin bashin gwamnati matsala tana da shi sa kasa za ta zama bayi kawai saboda inda ake bi a ciyo bashin ba haka yi kamata yi waɗannan matsaloli ne inda an ce mana lokaci ya yi kuma kaga dole za mu bari muna kan nan ba na sha shida na gobe ba ƙari sako? yau a yi haƙuri za mu haƙuri gobe nan lafiya ne